na subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen kan lokaci mun gode Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Saminu Sulaiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Yau ma dai ni ne zan ci gaba da kasancewa tare da ku a cikin shirin namu, inda zan karanto muku littafi mai suna ita ce sila. Littafin da shahararriyar marubuciyar nan wato Saddiqa Habib Abba ta rubuta.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 Ibrahim ya ƙara yin ƙasa-ƙasa da murya yana cewa umma dan Allah a yi haƙuri a bar wannan maganar sannan ya juya ya kalli Khadija inda yake cewa dubi Khadija dan Allah yadda ta takure sai ka ce wata kaza. Faɗin haka da Ibrahim ya yi yasa suka ɗanyi dariya har Khadija ta samu sukunin rungume ummanta. kwantawa ta yi a kafaɗarta cikin shagwaba tana shafa kafaɗarta tana faɗin mamsi ki yi haƙuri mana kin san fa ba na son ɓacin ranki ta faɗa mata haka ne a cikin raɗa daidai sai tinkunnanta to na ki waya hajiya da ta faɗa haka tana dariya Ibrahim ya ce, Ni dai ku zo mu tafi dare yana yi, nan suka ɗan goma suka fita suka tafi. Daga nan ne muka tsaya yanzu kuma in sha Allahu za mu ci gaba. Haka dai suka ci gaba da wasa da raharsu har suka shirya suka fito suka tafi unguwar da Ibrahim ya yi musu alkawarin za su raka shi. Washe gari da safe, wani matashi ne a harabar gidansu Ibrahim yana ta famar gogewa Ibrahim mota. Ibrahim ne ya fito daga cikin gida ya shirya tsab cikin wani farin yadi kal. Kallo ɗaya za ka yi wa wannan yadi ka tabbatar da cewa mai tsada ne, an yi masa wani siririn aiki ashkala. Sannan Ibrahim ya saka wata hula wadda ta dace da kalar kayan sosai. Duka wannan shirin na tafiya kasuwa ne, a daidai lokacin Ibrahim ya tsaya a kusa da motarsa. inda ya ɗauko wasu 'yan kuɗi ya miƙa wannan matashin da matashin nan ya karɓi kuɗin yana ta godiya yana sa masa albarka Ibrahim ya shiga motarsa inda ya kunna ta sannan ya juya ta ya fito da ita daga cikin harabar. Kai tsaye kasuwa ya nufa. A daidai wannan lokaci da Ibrahim yake kan hanya, kasuwarsa ce ta sai da wayoyin hannu ya nufa, wanda dama sana'ar shi kenan. Ibrahim yana isowa cikin kasuwa abin gwanin ban sha'awa, tamkar wani sarki ne ya shigo kasuwar. Domin ga dukkanin alamu Ibrahim yana da kyakkyawar alaƙa ga dukkanin mutanen kasuwar, duba ga yadda jama'a kowa yake ta miƙa hannu yana ta rububin gaisawa da shi. Faran-faran suna ba shi girmansa, shi ma yana ba su girma. Kai tsaye Ibrahim ya ziyarci shagunansa da suke cikin kasuwar domin ganin abubuwan da yaransa suke gudanarwa. Sai Ibrahim ya tabbatar da cewa komai yana tafiya daidai inda ya ziyarci kowane shagonsa da yake cikin kasuwar. Sannan Ibrahim ya fito bakin titi domin zuwa babban shagonsa wanda yake zama a cikinsa tare da shi da sauran yaransa. Ibrahim na shigowa ya fara har haɗa ciniki da shi da sauran yaransa kamar yadda aka saba. Kwasomomi suna ta shigi da fice a cikin shagon, tamkar shagonsa ne kaɗai shagon da ake sayar da waya a cikin kasuwar. Duk wannan nasarori da Ibrahim yake samu sun samo asali ne ta hanyar addu'ar da mahaifiyarsa take yi masa. sannan kuma daɗin daɗawa shi ma Ibrahim yana da jajircewa wajen ganin ya yi sauƙi a harkar kasuwancinsa kasancewar duk shagunan da suke kasuwar waya a farashin Ibrahim ya yi daban da na sauran 'yan kasuwa wannan dalili shi ne ya sa Ibrahim yake da jama'a da yawa kuma wannan sauƙin farashi bai tsaya akan masu sari kawai ba ya haɗar da har masu sayan ɗaiɗai Haka Ibrahim yake ma'amalarsa hatta yaransa da suke harkar kasuwa da shi suna girmama shi sakamakon adalcin da yake yi musu wajen ma'amalar kasuwanci. Ibrahim da dai haka yake ma'amalarsa ba cuta ba cutarwa. Haka Ibrahim ya yi wurin wannan rana yana hada-hadar kasuwancinsa duk da cewa Ibrahim ba shi ne yake wannan hada-hada ba. Yaransa su ne suke mafi yawan hada-hadar da take cikin shagonsa. Ibrahim shi yana zaune ne a can cikin shagon, yana zaune a kan wata kujera ta alfarma. Ila iyakaci duk cinikin da aka yi a miko masa inda zai lissafa su ya zuba su a cikin durowa. Ana cikin haka sai Ibrahim ya fara haɗe kan cinikin da aka yi kasancewar ya ga an fara kiran sallar magarba. Nan da nan Ibrahim ya fara haɗa kan kuɗaɗen da aka yi ciniki ya fara zuba su a cikin wata bakar jaka wadda dama tun da ya fito daga gida ya fito da ita a rataye. Daga nan ne Ibrahim sai ya ɗauki hular sai sa aka inda ya ɗauki mukullin motarsa wanda yake ajiye kan wani ƙaramin tebur. Ibrahim ya tattare da dukkanin wayoyinsa inda ya ɗauki jakar ya rata ya nufo inda yaransa suke a zaune domin ya yi musu sallama. Fitowar Ibrahim ke da wuya ɗaya daga cikin yaransa ya ce, Oga har za ka tafi kenan? Ibrahim ya amsa masa e wallahi zan tafi kasan da yake yau litinin ina azumi bana buƙatar in yi sallan magarba a kasuwar nan. Zan tsaya a hanya masallacin da yake kan hanya sai na yi sallan magarba daga nan kuma zan ƙarasa gida in sha ruwa. Ibrahim ya ci gaba da yi masu magana kamar haka amma don Allah ku kula da Ibrahim ya ɗora da cewa kai ashiru akwai wani mutum da zai kawo kuɗi naira dubu ɗari biyu da saba'in ku karɓa ku ƙirga sannan ku ajiye kuɗin. Ashiru ya amsa masa to oga cikin girmamawa. Da yaransa da yake gefensa ya kalla yake ce masa kai awalu ka tafi dukkanin shagunan mu kuyi lissafi tare ka gaya musu cewa ni yau ba zan samu damar tsayawa lissafi ba sakamakon kurewar lokaci sai da duka abin da ya biyo baya idan Allah ya kai mu gobe idan na shigo sai mu duba Awali ya amsa masa cikin girmama to ranka daɗe za a yi duk in sha Allahu komai ba zai gagara ba Har Ibrahim ya nufi hanyar waje sai sake juwa ya ce musu to ni na tafi gida sai da safenku, yara suka haɗa baki dukansu suka ce to oga Allah ya kai mu a sha ruwa lafiya A can kuwa gidan su Ibrahim, Hajiya Sauda ce suke zaune a falo ita da wata aminiyar ta Hajiya Binta inda suke ta tattauna hirarsu. Maryam kuwa tana daga can gefen falo wajen dining table tana ta faman shirya abinci cikin gaggawa. Hajiya Sauda ce ta ɗaga murya tana ce mata, Maryam ki sauri fa ki kammala aikin nan. Domin kuwa lokaci ya ƙure, na san yanzu nan za ki ganshi ya shigo tunda an idar da sallan magarba. Jiyawa Maryam ta yi a natse inda ta kalle ta ta ce, To, umma, aina ma gama, kayan kawai nake jejjerawa, To, Allah ya yi miki albarka hajiya da ta faɗa fuskar ta cike da walwala. Marmishi Maryam ta yi cike da farin ciki ta ce, Amin umma. Ita kuwa hajiya binta ta yi kasake tana ta kallon har sai da suka gama ta kalli hajiya sauda ta ce. Shin wai hajiya Maryam baƙo za ta yi ne? ashe sirikin nawa ne zai zo naga tunda na zo gidan nan bata zauna ba tana ta famar aiki Hajiya Saude ta gyaɗa kai ta yi murmushi ta ce Hajiya binta kenan wani siriki kuma ai kwata-kwata ɗan naki Ibrahim ya hana su kula samari ya ce sai sun kammala karatu. Wannan abincin da kika ga tana girkawa ma nasa ne na buɗe baki. Kin san yau litinin don azumin litinin da alhamis baya wuce shi. Hajiya Binta ta yi murmushi cikin gamsuwa da abin da Hajiya Sauda ta faɗa sannan ta numfasa ta ce, Hajiya Sauda ki gode wa Allah da ya ba ki ɗa na gari, sannan kuma ga ‘ya'yanki suna da zumunci. Ki duba ki ga yarinyar nan tun da na zo take ta famar aiki ba ta zauna ba, a shigirtin Ibrahim ne take yi. Haka shi ma a nasa ɓangaren Ibrahim tunda mahaifinsa ya rasu yake ta ɗawainiya da kutun ƙarfinsa bai kai ba har ƙarfinsa ya kai. A gaskiyar magana gidan nan a ranar lahira bakwa daga cikin waɗanda zumunci zai yi kuka da su. Domin kowa ana yinsa kamar yarda Allah ya umarta a yi shi. Murmushi ya sau da ta saki na farin ciki ga dukkanin alamu maganar ta ratsa ta inda take cewa Hakika Hajiya Binta Ibrahim ɗan albarka ne, gaskiyar magana ba mu da matsala da Ibrahim ta kowane ɓangare. Bari ma in gaya miki, hata ‘yan uwan mahaifinsa na ƙauye da suka watsar da mu tun bayan rasuwar mahaifinsa, Ibrahim baya kallon wannan, ƙafa da ƙafa yake tashi ya tafi har ƙauye ya musu alkhairi ya dawo. Hajiya Binta ta gyara zama sannan ta ɗauki kwalin lemo wanda tun ɗazu yake a gabanta ta siyaya ta sha ta yi gyatsa sannan ta ce Wallahi ya Saude ba sai kin rantse ba na san zai yi musu Ibrahim ai mai yi ne Ni kaina me zan ce da yaron nan hidima ta yau daban ta gobe daban abin alkhairi baya karewa Hajiya Saude ta canja fuska tare da sassauta murya a lokaci ɗaya take cewa, sai dai matsala ta da Ibrahim kwaya ɗaya ce, don Allah Hajiya Binta ki bani shawara. Hajiya Binta ta kuma gyara zamanta tare da haɗa hankalinta guri guda wajen Hajiya saudi Mamaki ya ɗan bayyana kaɗan akan fuskarta inda ta kalle ta ta ce, Matsala kuma Hajiya Saude? Wacce matsala kenan? Don ni a gidan nan ban ga matsala ba. Hajiya Saude ta numfasa ta ce Ibrahim ya ki yin aure shekara talatin da wani abu tun abin baya damuna har ya zo yana damuna. A duk lokacin da na kawo masa maganar aure sai kawo min wani sharaɗi marar gamsarwa. Sharaɗin kuwa shi ne ba zai yi aure ba har sai suka dije da Maryam sun gama makaranta ya fara yi musu aure sannan zai yi aure. Haja binta ta tambaya cikin mamaki, to me yasa? Da Haja Sauda ta ba ta amsa take cewa, washe ba zai auro matar da za ta zo ta raba shi da ‘yan uwansa ba, kin san halin mata abin tsoro yake ba shi, shi yasa yake buƙatar sai ya aurar da su idan ba sa gidan, shi kuma sai ya aure daga baya. To jama'a a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu da za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Wannan labari zai rika zo muku ne a ranar Litinin da Talata da kuma Juma'a da Asabar idan Allah ya ba mu iko. Muna mika godiya ga ma'abota wannan tasha da suke yi mana comment da like. Ku ci gaba da yi mana kwamen da like, ku taimaka mana da share. Haka shine zai kawo ci gaban wannan tasha tamu. Ku kasance da Algaita Media.